Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda. da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 20 ga watan Yulin 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi. Maryam ba kanin labarai. To dabban 'yan ƙasar Kamaru da suka tsere daga ƙasar saboda tashin hankalin siyasa yanzu suna Najeriya hukumomin Najeriya sun ce 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin suka isa ƙasar tun daga shekarar dubu biyu da goma sha shida Ƙasar Iran ta kakaɓo wani jirgin sama Amurka mara matuki a wani lamari da jami'an Iran suka ce ya faru a sararin samaniyar yankin ƙasar amma jami'an Amurka sun ce ba haka zancen yake ba. Akwai kwararan hujjoji da suka alakanta yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad Mohammed bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara na ɗan mukarraban gwamnatinsa muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za a ji cewa hukumar hana fasakauri ta Najeriya ta bankaɗo wata dabara da masu fasakaurin tabar wiwi ke yi na shigo da ita cikin ƙasar daga ƙasashe makwabta. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabba 'yan ƙasar Kamaru da suka tsere daga ƙasar saboda tashin hankalin siyasa yanzu sana Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin suka isa kasar tun daga shekarar dubu biyu da goma sha shida, Amma 'yan rajen kare haƙoƙin 'yan gudun hijira sun ce adadin ya zarta haka ya ma wuce dubu saba'in. A yayin da ƙasashen duniya ke tunawa da 'yan gudun hijira a yau 20 ga watan Yuni. Hukumomin Najeriya sun ce za su fara mai da 'yan gudun hijira kamar da ke so su koma ƙasashensu. su. Enes Cho ɗan kasuwa ne a Kamaru kafin ya tsere daga ƙasar da 'ya'yansa maza biyu zuwa Najeriya. Cho na ɗaya daga cikin 'yan ƙasar Kamaru 437 da akan tilas suka guje wa ƙasarsu sakamakon tashin hankalin da ke faruwa a yankunan kudu maso yammacin ƙasar da arewa maso yammacin ƙasar. Yanzu yana babban birnin Najeriya wato Abuja inda yake ƙoƙarin fara rayuwa. My home in the village, virtually nobody staying there. ke yake cewa gidana da ke ƙauyenmu kusan babu wanda ke zama a cikinsa. Babu kowa a gidanmu da ke can, kowa ya watse. Najeriya kamar ƙasashen da ke makwabtaka da su a nahiyar ita ma tana fama da matsalar 'yan gudun hijira daga gida da kuma waje. Iran ta kakaɓo wani jirgin sama Amurka mara matuki a wani lamari da jami'an Iran saka ce ya faru a sararin samaniyar yankin kasar. Amma jami'an Amurka sun ce a wani sararin samaniyar ƙasa da ƙasa lamarin ya auku. Mai magana da yawon rundunar dakaran Amurka, Captain Bill Auburn, ya faɗa a yau Alhamis cewa Wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasa ne ya kakkaɓo jirgin na Amurka da ke gewayar abubuwan da ke faruwa a wani yankin ƙasa da ƙasa da ke Hormuz. Ya ce Amurka ba ta yi wani abu na tsokana da ya janyo harin a kan jirgin leƙen asirinta ba. Ya kuma ce ana amfani da jirgin mara matuki domin leƙen asiri ne da sa ido akan abubuwan da ke faruwa a gaɓoɓin teku da saman tekun. A bayanin da Iran ta bada, dakaru na musamman da ke sararin samaniyar kudancin lardin gan a kusa da tekun Hormuz ne suka kakkaɓo jirgin. Akwai kwararan hujjoji da suka alakanta yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a watan Oktoba da ya gabata a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya. A cewar wata jami'a mai bincike akan haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba. Agnes Kalamad mai ba da rahoto ta musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya a kan kisan gilla ba bisa ƙa'ida ba, ta faɗa a wani sabon rahoto mai shafi 101 bayan da aka kwashe watanni shida ana bincike, cewa kisan kashoji shiryayyen abu ne kisan da aka yi ba bisa ƙa'ida ba, wanda kuma ƙasar Saudiya ke da alhakinsa a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. ta kuma ce za a sanya takunkumi a kan kaddarorin yariman da ke kasashen ƙetare har sai kuma an ƙara samun hujjojin da suka tabbatar da cewa bai da hannu a wannan kisan. Ms. Kalamar ta yi kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a kan ya fara bincike a hukumanci kan kisan kashoji ɗan shekaru 59 da haihuwa wanda dangashin kansa ya yi gudun hijira zuwa Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin ƙasar Mexico suka amince da wata sabuwar yarjejeniya tsakanin ƙasar da Kanada da kuma Amurka. Prime Ministan ƙasar Canada Justin Trudeau yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Washington a yau Alhamis don tattauna batun yarjejeniyar da kuma wasu batutuwan cinikayya da shugaban Amurka Donald Trump. An sami kuri'u 114 da ke goyon bayan yarjejeniyar kasashen uku wato Amurka, Mexico da Canada. Hudu kuma ba su amince da kuri'a ba wadda 'yan majalisar dokokin Mexico suka kada. Duk da shakku da masu ra'ayin sassauci a majalisar suka nuna da kuma takaddama da ta faru tsakanin Amurka da kuma kasar akan batun baki. Ƙasar Mexico ce ta farko da ta amince da yarjejeniyar da ake kira USMCA a takaice, wadda ta maye gurbin yarjejeniyar da ƙasashen suka rattabawa hannu a shekarar 1994. Yanzu haka shugaban kasar China Xi Jinping yana Koriya ta Arewa a wata ziyarar karfafa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu. Ana kuma kyautata zaton shugabannin za su tattauna a kan shawarwarin da Koriya ta Arewa da Amurka ke yi game da shirin makaman nukiliyar Koriyar a ziyarar. Yau Alhamis shi ya isa Kuriyar don ziyarar kwanaki biyu. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani shugaba daga China ya kai Kuriya ta Arewa tun shekaru goma sha hudu da suka gabata. Gabanin ziyarar, shugaban ya rubuta wata kasida da kafafen yada labaran kasashen biyu suka wallafa, inda ya yaba wa Koriya ta Arewa akan kokarin da take yi wajen warware batutuwan yankin na kasashen Koriya. Bayan tarukan da shi zai yi da Kim Jong-un, ana sa ran kuma shugaban zai ziyarci wata hasumiyar karrama dakarun China da suka fafata kafada da kafada da Koriya ta Arewa a yakin Koriya na shekarar 1950. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu inda ɗazu da rana na tuntuɓi wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa dangane da halin da ake ciki akan sabbin naɗe-naɗen da shugaba Buhari ya fara. inda na tambaye shi karin bayani akan sabbin naɗe-naɗen da ya yi tun bayan rantsar da shi a karo na biyu a wa'adin mulkinsa. to a gaskiya a daidai lokacin da aka fara kadara cewa ba a ya yi naɗe-naɗe masu muhimmanci kuma da yawa a cikin ƙasar ba tun da aka rantsar da shi zai kasan ya naɗa gobe nesa ne a matsayin wato gwamna na babban banki na najeriya sannan yau ɗin mun samu bayanin cewa ya naɗa wato shugabannin da za su kula da al'amuran da suka shafi kamfani na mai na kasa wato ltd inda aka nada nemi kome tare da waɗansu wato daraktoci guda bakwai a matsayin shugaban da za su gudanar da wannan kamfani na ltd wani kuma akwai ahmed idris wanda shi ma aka tsara masa wa'azi na biyu na wato shugaban sashen santa na tare najeriya wa'annan su ne wato da ɗaya kuma yau kamar da da lokacin da muke ganin da kai shugaban ya kaddamar da sabuwar majalisar tattalin arzikin kasa karkashin jagorancin profesa su gajo wanda ta kunshi gwamnoni da waɗansu mayan jami'ai na tattalin arziki na najeriya to yanzu wani irin canje-canje 'yan ƙasa suke fatan gani a wannan wa'adin nasa to da yake ya fi kasafin cewa zai ƙara inganta yaƙi da ta hanci da rashawa da kuma yaƙi da ta'addanci ko kuma samar da zaman lafiya a cikin ƙasa ana ganin zai zama ba a ɓangaren wato shugabanni sojin na najeriya da kuma ɓangaren hukumar efcc da ke yaƙi da ta hanci da rashawa domin bukatar da ya faɗa wa 'yan ƙasa yana so ya ga ingancin aiki a ga eh, a zahiri a duk gaske ake tun da ma shugaban wato bangaren tsaro na najeriya na soja wato jiran buru kai kwanan nan ya koka cewa yana samu wato matsaloli na tsaro saboda zaman kasa da yake wasu jami'an aikin soji suna yi. To sannan me ake ciki game da naɗe-naɗen ministoci da ake sa ran zai yi? To a nan kudin ke fada awa a wa'adinsa na farko ya yi watanni shida kafin ya ministoci. amma a jami'in da ya lokacin da ana kaddamar da shi da kuma yana kaddamar da wato ranar demokradiyya ya nuna cewa za a yi wannan abin kan kai kuma zai kara kwararrun mutane da za su jagoranci sha'anin mulki da yake majalisa yanzu tana hutu na sati biyu ka yana da wa'azi kuma yana da ƙarin lokacin na sati biyu kenan in ma shi ne ya ce ya fi da suna da ya zai tura majalisa amma dai ana ana ta haɗe-haɗe ana ta kamun kafa ana ta bi ta dare da kane-kane neman waɗanda za a yi waɗannan mukamai kawo yanzu dai babu tabbas wani irin sharaɗi ko ka'idodi zai bishin zai baiwa waɗanda ke amintattun ne a cikin gwamnati ko za a kawo su wa'azi ko ko a'a zai dubi cancanta ne daga ayyukan da kai a baya in ka kware a ce za a kara maka wani wa'adi na biyu domin kai aiki tare da shi. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe. To har yanzu dai muna Najeriya din inda hukumar hana fasakauri ta kasar ta bankaɗo wata dabara da masu fasakaurin tabar wiwi ke yi na shigo da ita cikin ƙasar daga ƙasashe makwabta. Daga Legas ga rahoton da baban gida Jibril ya aiko mana. Hukumar hana fasakori ta Najeriya ta bankaɗo wani sabon dabara da masu fasakorin tabar wiwi ke yi na shigowa da tabar wiwi cikin gida Najeriya daga ƙasashe makwabta. Sakamakon wannan mataki dai hukumar ta kwastan ta kama wani akwatin gawa da aka sanya wa sunkin tabar wiwi har hamsin da biyar. Kwantrola Muhammad Uba Garba shine kwantrolan kwastan mai kula da kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin da ake kira mai Boda kuma ya ƙarin haske game da wannan kamu dama mu akan aikin muke mu tabbatar cewa duk wani abun da aka hana shigo da shi ko a fita da shi mun tabbatar cewa ba mu barin irin wani to shi kamar wannan da aka boye a shi ita wannan taba ta ganye a karkashin gawa to dama su yan basu kori ba hanyoyin da ba za su bi ba wanda baka taba zamani ba duk wani mai hankali zai mamaki ma a ce waya gawa mutumin da ya mutu ba a zo a ɓoye wani abu a ƙarƙashi domin ana so a nemi kuɗi abin da mamaki to irin wannan da aka zo suka duba cewa ya aka yi suka ce ba komai da aka duba suka ce ba su yarda ba aka duba a gani shine aka samu wannan kunshi har hamsin da biyar to gawa kanta ma suka ce sai an buɗe da suka tabbatar zai lalle ga ce ta mutum kafin na hali aka kama mutumin aka tsare shi kuma ka karɓi wannan kunshin tabarwoyi guda hamsin da biyar bayan ta bar wiwi da hukumar ta kwastan ta kama har ila yau ta kama wasu kayayyaki da aka hana shigowa da su najeriya da suka hada da shinkafa da motoci kamar da yadda ya yi karin haske shi ainihin wannan eh, adadin kudin wannan shinkafar ainihin ya kai miliyan 88 eh, shi adadin wannan shinkafar da aka kama wanda buhu 8,304 wanda daidai yake da kamar tirela goma sha hudu a cikin shinkafa akwai sauran kayayyaki da aka kama kamar jarkoki na man girki ciki akwai kuma suga wannan kama kama mutum guda shida mun kama mutane guda shida a makon jiya ne dai hukumar ta ta ce tana duba yiwuwar sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta kamar da kwantrolan hukumar ta mai kula da kafofin sadarwa da kimiyya mr benjamin abba ya bayyana da zara an cimma matsaya da hukumar kwastan ta kasar jamhuriyar benin za a sake ba da izinin shigowa da motoci ta kan tudu a shekara ta biyu da sha bakwai ne dai hukumar ta ta haramta shigowa da motoci ta kan iyakokin najeriya da kasashen makwabta lamarin da ta ce zai taimaka wajen kara kudaden shiga idan ana shigowa da motocin ta kan ruwa wannan labari dai ya yi wa masu ko dillalan sai da motoci daɗi kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani sunana honorable abdulmalik madaki bosu gaskiya ka gan a nawa dai fahimta ko kuma a tunanina ko kuma gana ra'ayina a wanga matakin gaskiya abu ne wanda na farko zan ce ina farin ciki ina ma Allah godiya da ya sa wannan tunanin ya zo ma wanda ya yi wannan tunanin cewa a maganan bude boda saboda sana'o'i na jama'a da suke yi wanda ya kunshi maganan boda saboda su sake dawo da shi fuli. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos. Madalla gaida baban gida Jibril. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyar. To yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lalle kuwa sun yi gaskiya. suna na Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan matsalar katon kai wato makrokefali a turanci. Macrocephaly wata cuta ce da kan sa kan yaro ya yi ƙato fiye da yadda ya kamata. A wasu lokutan yakan zama wata alama da ke nuna cewa akwai matsala a kwakwalwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita mu da warhaka. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan matsalar ƙatan kai da ake haifan yara. yara da shi. To, katon kai a likitance ana kiran shi macrocephaly wato kan da ya girma fiye da kima. Kuma akwai yaran da ana iya haihuwa su da shi, akwai wanda kuma sai sun fara girma ake ganin shi. To, akwai matsaloli da dama da suka iya sa a haifi yaro da wannan katon kai. Matsalar waɗanda suka fi wanda su ne aka fi gani a nan misali shine wanda ruwa yake iya taruwa a kan nan baya zagayawa inda ya kamata. A cikin kwakwalwa akwai wasu koguna wanda ruwa yake zagayawa wannan ruwan yana da amfani a kwakwalwa saboda yana taimakawa wurin bata yana ɗauka wasu sinadarai yana zagaya da su sannan kuma yana bata kamar a ce kushin kenan kamar idan idan wani abu ya faru ba za ta girgiza ta bugi kashi ba directly haka kai tsaye ba za ta bugi kashi din ba to idan aka samu toshewa ta hanyar da wannan ruwa yake zagayawa sai ruwan nan ya rinka taruwa idan ruwan nan ya taru karu sai girma sai kai ya kara girma sai ya fara girma saboda haka akan iya samun wannan matsala tun jariri tun lokacin da yake cikin cikin warshi kamar misali abin da ake magana kan congenital hydrocephalus kenan to akan iya kuma sai an haifi yaro lafiya lau sai ya rashin lafiya ko a wurin haihuwa ya dauki wasu kwayoyin cuta sai ya samu sankarau wanda zai shafi kwakwalwar sai kuma ya shafi wannan hanyar inda ruwan nan yake zagayawa shi ma ya toshe sai kai ya fara fara girma ko kuma wani abu ya sa jini ya zuba a cikin wannan hanyoyi inda ruwan nan ke zagayawa ya toshe shi ma kansa ya fara girma ya zama ya zama ƙato. To likita misali an haifi yaro ba tare da wannan matsala ta katan kai ba sai da wani abu ya same shi shin tana nuna alama kafin kanna sai fara girma? Eh tana nuna alama ya danganta ga shekarar yaron misali saboda su kasusuwan kan nan ba kashi ɗaya bane kuma suna ɗaukar lokaci lokaci kafin su haɗe su yi kamar sun yi kashi ɗayan nan saboda haka a lokacin da wannan kasusuwa ba su gama haɗewa ba duk abin da zai iya kawo ruwa ya taru a cikin kan nan zai iya buɗe kan sai ya girma akwai waɗanda sai yaro ya ɗan girma kamar shekara biyu ko zuwa uku wasu cututtuka na daban kamar abin da ake cewa cutar riket yana iya sawa kan yaro ya yi girma akwai wasu cututtuka da ake gada akan haifi yaro da su wanda a likitanci ake cewa congenital abnormalities ne haka wanda su ma suna da alaka da katon kai amma dai mafi yawanci wanda ake haihuwa da su su ne wanda wannan shi hydrocephalus eh, shi ne abin da ke kawo shi shin likita yara ne kawai suke cin karo da wannan cuta ko kuma manya ma sukan samu kansu cikin wannan matsala akan iya samun manya wanda sun girma sai suka samu wani dalili da zai sa hanyar zagayawar wannan ta toshe ko wani kari ya fito ya toshe wurin ko a wani hatsari da zai sa wurin ya samu rauni kuma ya toshe ko kuma a yi sankarau shi ma ya toshe hanyar da ke inda ruwan na yake zagayewa bambancin shine yawanci a manya saboda kasusuwan kan sun haɗe ba a ganin wannan katon kan to amma suna da wasu matsaloli na musamman matsanancin ciwon kai idanunsu su dan juye haka wanda ah, likitoci za su ake bayanin shi kamar idanunsu su yi kamar rana ta zo faduwa abin da ake cewa sunset appearance to a irin wannan lokaci idan likita ya gani akwai matakai da ake dauka saboda idan ba haka ba zai iya zama matsala sosai to likita bayan matsalar ta nuna kanta yaro yakan dawo daidai to ya danganta ga me ya kawo shi misali waɗanda aka haifa da shi wanda an samu matsala ne a wurin hanyoyin da ruwan yake zagayawa suka toshe akwai matsala ana haihuwar yaron na akwai roba da ake sawa wadda za ta ba ruwan ruwan dama ya rinka kaucewa hanyar ruwan sai zama kenan an mai wata magudana ta daban sannan likitocin da suke eh, duba harkar kwakwalwa za su duba su gani idan abin da za a iya yi wa aiki ne za su yi mai aiki idan abin da ya biyo bayan hatsari ne ko jini ya toshe wurin shi ma za su duba su ga matakan da ya kamata idan kuma wani kari ne ya fito ya toshe hanyar idan aka yi aiki aka cire karin yawanci akan samu saukin abin sai kuma kan ya dan koma daidai yadda ake bukata wasu irin illoli wannan matsala ke haifarwa na daidai idan aka tunanin cewar ita kwakwalwar nan ita ce take kula da komai na jiki idan ya zama ruwan nan yana taruwa yana budewa yana hada kwakwalwar yana matse ta daga jikin kashi sai kasance ya lalata kwakwalwar sai zama kenan duk wani abu da ya kamata kwakwalwar ta yi ta fara samun matsala saboda duk inda ya kamata aikin da ya kamata ta yi ba zai yi shi akai-akai ba za a iya samun convulsion za a iya samun makanta za a iya samun tafiya ma ta zama matsala za a iya samun tabin hankali da sauransu saboda haka matsaloli ne da ɗan dama. To likita yaya yanayin girma da kuma mu'amalar yara masu wannan matsala mata kai. To waɗanda aka yi wa aiki misali aka sa musu wata magudana ta daban sukan girma yadda kwakwalwa za ta iya girma yadda ake so ba tare da ta samu wani dameji ba kuma za su iya rayuwarsu kamar yadda kowane yaro zai rayu amma wanda kwakwalwa ta riga ta samu damuwa to ya danganta ga tsananin damuwan nan akwai tsananin damuwar da zai sa yaro ko zama ba zai iya yi ba kin ga kenan irin wannan zai zama komai sai an yi masa saboda haka yanayin yaron ya danganta da yanayin tsananin cutar So likita yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu ko kuma cin karo da wannan matsala ta katan kai? To alkaliman suna da wahala saboda akan haifi yaran nan wani lokacin ba a asibitoci ba kuma mutane sukan alakanta shi da wasu cututtukan na daban ba sa ganin cewar cuta ce ta asibiti saboda haka akan samu matsala wajen ajiye irin waɗannan alkalmomi amma dai akan same su daga lokaci zuwa lokaci manyan asibitoci kuma za su nuna maki misali kamar konan inda nake aiki a wannan shekara akalla mun ga guda ɗaya a wannan shekarar sannan kuma na san manya-manyan asibitoci likitoci suna gani fiye da mu saboda yawanci mai yawan patient su wato marasa lafiyansu sun fi namu akan same su sosai. Matsala ce wanda ma ake iya samun ta tun yaro yana ciki. Me yake haifarwa akwai wani abu da mahaifiyar take yin da yake kawo wannan abu ko kuma wani mataki ita ya kamata ta ɗauka domin kare kanta ko kuma kare ɗanta daga faruwar wannan matsala? To, a wani lokacin waɗannan matsalolin suna faruwa lokacin da tun aka samu juna biyun nan a lokacin ma mahaifiyar bata ma san tana da juna biyu ba kuma mafi yawancin lokaci babu wani dalili da zaka iya rikewa ka ce wannan shine abin da ya kawo shi shine babban matsalar akwai sauran abin da ya shafi laka da sauransu misali wanda an gano cewar rashin wasu sinadarai yakan kawo kamar folic acid wanda abin da ake cewa irin su spina bifida misali wanda wani lokaci yana da alaka da katon kai din nan to su wasu kasashe abin da suke yi shi wannan folic acid ana sa shi cikin fulawa ko sauran kayan abinci da kowa zai ci sannan yarinyar da ta kai misali kamar shekara goma sha takwas abin da ya sama za a ce ta rinka shan folic acid na saboda koda za ta samu juna biyu zai iya kare yaro daga irin wannan to amma ba kowane katon kai ne kuma yake da alaka da irin wannan spina bifida ba mafi yawanci ba a san dalilin shi ba saboda haka ba wani abu ne da za a ce gashi ta mai uwa za ta yi ba illa iyaka duk mace da take da juna biyu ko take tunanin samun juna biyu da bukatar ta guji shaye-shayen magunguna kowane iri ne na gida ko kuma na likita sai abin da ya zama dole wanda likita ya gani ga tana bukatar shi a rubuta mata sannan ta sha. Masu sauraron muka da dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawan Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar niki cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar, yanzu ga Abdulaziz Adli Toro da wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga shugaban ƙungiyar murya jama'a Haruna Muhammad Katsina ya ce, gwamnati ƙasar Nijar da jama'ar ƙasar ina taya ku jimami. da alhini bisa ga hararren da 'yan ta'adda ke kai maku a wasu sassan ƙasar ku da fatan gwamnati za ki ƙara kaimi sosai wajen daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a duk inda suke sai kuma sako daga ubali yawo zangon daura ya ce biyoyi hausa ku bani dama na miƙa saƙon tayan murna ga Mela kasancewarsa sabon shugaban NNPC da fatan Allah ta yashe riko amin suma amin. Sai kuma sako daga binta Mamman Yusra Gusau da Emma Baban Yusra Gusau jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. suka ce muna fatan jinkirta naɗa ministoci da shugaban muhammadu buhari ya yi ya zama alheri ga ɗaukacin al'ummar ƙasa ta najeriya sai kuma saƙo daga umar adamu katangum da jauro musa katangum suka ce baki ɗaya salamu alaikum sashi hausa na murya amurka rantsar da sabuwar majalisa da aka yi a jihar bauchi a yau mu talakawan jihar fatanmu shine 'yan majalisun su baiwa gwamnan mu haɗin kai su yi aiki ka faɗa da ka faɗa don ciyar da al'ummar jihar bauchi gaba domin mu talakawan jihar mun fahimci sabon gwamnan mu talakawa ne a gabansa sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aminu piyol baban yusra jihar maradi daga jamhuriyar Nijar ya ce da allah ku miƙa mini saƙona ga shugaban ƙasa ta Nijar da ya sa hannu a saki yaran da suka yi zanga-zanga cikin dare mafi aksarin yaran da aka kama yara ne 'yan shekaru goma sha biyu zuwa goma sha uku ya kamata a ce an sake su saboda ƙananan yara ne amin sum amin A gaida a Adili Toro da wasikon masu sauraro kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaice dubban 'yan ƙasar kamaru da suka tsere daga ƙasar saboda tashin hankalin siyasa yanzu suna Najeriya. Hukumomin Najeriya sun ce 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin suka isa ƙasar tun daga shekarar dubu biyu da goma sha shida. Amma 'yan rajin kare haƙoƙin 'yan gudun hijira sun ce adadin ya zarta haka ya ma wuce dubu saba'in. A yayin da kasashen duniya ke tunawa da 'yan gudun hijira a yau 20 ga watan Yuni, hukumomin Najeriya sun ce za su fara mai da 'yan gudun hijira kamar da ke so su koma kasashensu. su. Iran ta kakkaɓo wani jirgin sama Amurka mara matuki a wani lamari da jami'an Iran suka ce ya faru a sararin samaniyar yankin ƙasar amma jami'an Amurka sun ce a wani sararin samaniyar ƙasa da ƙasa lamarin ya auku. Mai magana da yawon rundunar dakaran Amurka, Captain Bill Orban, ya faɗa a yau Alhamis cewa wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasa ne ya kakkaɓo jirgin na Amurka da ke gewayar abubuwan da ke faruwa a wani yankin ƙasa da ke Hormuz. Akwai kwararan hujjojin da suka alakanta yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a watan Oktoban da ya gabata a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul a ƙasar Turkiyya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. To yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta 'yan gudun hijira ko? Hmm. To yau muna so mu ji daga gare ku shin ta yaya kuke ganin za a kauce ma yanayin da zai haifar da matsalar gudun hijira? yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da taddi abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yau aidin ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu insha allahu a shirin mu na dare.